Assalamu alaikum jama'a barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Kamar yadda na bayani, insha Allah a wannan bidiyo namu zan nuna muku yadda za ku yi amfani da Hotbit wajen siya da saye da coin da kuma shigowa da kuɗi. Abin da za ku yi shine nan wajajen ku duba me aka rubuta wajen da za ku gani wajen a rubuta pounds a kasa gashi nan kuma nan wajen an rubuta trade sannan wannan kuma an rubuta market wannan kuma investment um, dukkan waɗannan abubuwa haka suke so a lokacin da za ka kake da hotbit na ka bayan kayi registration ka gama komai successful mai ka riga kayi registration ɗinka za ka zo wajen pounds ɗin nan za ka zo ka taɓa shi kamar yadda za ku gani a kana zo na taɓa shi za ku ga ga abubuwan da nake da sunan um, akwai dry cake akwai cot akwai kuma usdt da nake da shi sannan kuma akwai htb beat token shine wannan htb din an ba manta ba na ce muku su siye shi um, akwai usdt kun gani akwai cot akwai sannan to in ya zama da cewa me nake me na ga kuma klb da abubuwa ga An ka zo ka duba kuma sama za ga mai assets inda zai baka total da suke ciki na wato wannan hotbit wallet nan kuma wajen a rubuta history sannan kuma nan transfer nan withdraw nan kuma deposit to daki daki insha Allah za mu zo mu bayani akan abubuwa bar na dan ƙara mana abin girma bar dan gani ko zan iya bar sai cin zuwa wannan insha Allah na ga haka yi sai da zan yi zana kuran ganin abin da yake yawa kama haka yawa so now bari na ku magana kan deposit kun ka zo ka taɓa wajen deposit zai ba ku ga abubuwan da za ku yi deposit na wanda abin da na san mafi yawanci an fi amfani da shi shine USDT so saboda haka akan shi zan yi amfani zan yi magana akai a USDT kun ga akwai muna da ECR20 sannan muna da pip wato wannan sannan muna da wannan ecr20 sannan muna da tcr20 muna da heco muna da asa muna da OMI dukkanin waɗannan a network chain ne waɗanda za ka yi kai deposit a usdt da shi a nan bari mu ɗauki abin da ya ɗan fi arha wajen wato deposit na shi wannan kwaɗin nan naka yawanci in kuɗinka yana binance abin da zan baka shawara shine ka rinka amfani da menene kuma ki rinka amfani da menene ka rinka amfani da wannan BSC BIP 20 din nan ya za ka samu wannan BSC BIP 20 din nan abin da za ka yi da farko shine a za ka zo kan wannan BIP ɗin ka zo ka taba shi za ga wani address ya fito kun ga nan ai da ga address shi nan yanzu zo na taba wannan shine kun ga sannan kuma wajen ga wannan icon nan kamar haka yana nuni da wajen ka taba shi wato wannan kun gan shi nan inda na dai sakul ɗin nan kun gani na taɓa abin nan zai ɓace to wajen kana latsa shi ga wa yi copy kun gani ya sama has been copied to the clipboard to a nan tunda mun yi amfani da bip20 ne ko to bari ku ga wani abu yanzu za mu koma zuwa kan binance yawanci ku rinka sai abin da ya sa nake ku rinka sai ku rinka amfani da binance saboda ya fi Da dalilin shi ne shi binance kada ka je kana turanci in kun yi jiki kuma bondi ne ba kuma na fara kamar mutum da kuma so za ka je wajen wallet ya buɗe haka za ka je menene withdraw ko wato sorry withdraw kun ina da jiki, na gane ka bashi ko to kun ga abin da zai faru a can ai kuma kuma ta bana yi kwafi ya yi zai ka lokaci ai ka yi fesin yi wato wannan adres ɗin wajen network ɗin ne yake muka taɓa shi wannan ina fata mun gani wannan sai ka zo ka shi ma ka taɓa shi inda network ɗin suke cikin zawa kenan in ka zo ka taɓa shi yau ga maka ka duba wani abu mana a shi network selected in please ensure that the global address supported by non-smart will lose your between platform to Um, akwai waɗanda za ku ga suna yi retribals ɗin abin su bounce back ɗin business ko kuma su wani abu. So, a nan, ka muka zo maka da nan ba. Kamar haka. muke salon ka ba ake yawan yi mana magana a kai na shiga da tuwar da kuma ya shiga na ba ta kamfanta wannan ne adres da ne amfani da shi to wannan USDT ne in kana so ka sai coin in ba kuma ta wannan wazarin shi ne sai coin nan za ka zo trading nan ko ya ka zo ka latsa shi wasu suna zan latsa zan a taɓa shi domin ya bani dama ita ya siyo wa inda ta taɓa shi ne, ne ke kai akwai ikon inda na koya ta magana kan yau da shi ba ko ga price na shi ba din nan da don kun ga anan anan wajen anan na muka gaji kun ga anan me ya rubuta mana market da muna so mu bayin ne ko me ya rubuta mana market din na wajen buy din an ka kula gashi na ya nuna mana 19 98.1 nan kuma 99.99 wani abubuwa to abin da za ka yi a nan shi shine ka zo nan wato nan wajajen bari ku gani yana ta so ka muku abin dalla dalla mhm. nan wajajen ko ga wani dan box din nan da na akwai wajen in ka lura akwai wani dan box a wajen to yanzu zan taɓa wajen box din yanzu ka gunga ana a ƙasa me aka sa aka ce akwai default akwai buy akwai sell to kai me za ka yi sai ka je ka duba Wa waɗanne ne za su yi selin tunda kai akwai yan sailors akwai yan baya tunda kai ba bayi za ka je selin za ka je ka duba waɗanne ne suke so su selin da shi sai ka danna sell kun ga iya yan selin aka kawo min a nan wadaja kun ga wani yana da 622 million wani 80 million yake da su wani 20 million bari mu fara daga 764 million shine equivalent to 331 USD US dollar kun gane tom ga price ɗin da ya sa dinnan 0.2000 to ba za mu yi amfani da shi ba za mu zo mu danna wannan abin ne mafita fita daga order ɗin shi ta fara ha 0.22 kowanne yana ya kai 0.22 to sai mu bari mu ɗauki wannan na ƙasan nan tunda price ɗin shaɗan fara ha mai ta ta US dala to za ka yi zuwa nan sai ka zo ka rage US dala ɗinka sai ka mai da ita ko na nawa ne ka bari mu ce 20 US dala sai mu ce ba shi ba kun ga abin da nake muku magana din akan abin da yake rubuta da nan must be integral da nan to bari mu bashi ta ci sometime ok kun ga na rage shi 42 sometimes hudu bisa go suna barna su suna bukata ina ga mutum sai abin nan ne da yawa but no problem zan nuna muku inda za ku yi abin gashi nan from 2000 $59,108 kai ko mutane masu kudi a wajen nan total ci ina 51 ne bar na sa 30 bar mu gani kun gani ya sa zai siya kun gani ko 150 million to in na zo na ce confirm bar ku gani kun ga yayi order din yayi order din haka ake yin sai kun ga USDT dina anan kun ga ai ya ragu gashi nan for the purpose of trading ne kun gani automatic na siya ba wai yadda da za ku zo ku rinka abubuwan ba na ga price wannan shi ya fi na sama arha shi sa ne amfani da nashi na zuwa na sai yanzu na koma kan pounds za ku ga ina da shi ba dinnan kun gashi gashi nan kun gashi nan ina da guda 30 na 30 dala 150 nawa ne ma miliyan ne ko 150 miliyan ɗaya biyu uku hudu biyar shida 150 miliyan tom na sai na shi ba dinnan domin gane yana abu yanayin da abubuwa suke kenan idan kuna bin su haka za ku rinka siya haka ma idan za ka sai da idan ka zo wajen church din nan sai ka zo nan kai ka zo ka taba wajen nan wajen bai idan bai za ka yi ka taba to suwa bai yana nufin suwaye suke bayin din abin kai ai kana so ka sai da ne ka rike wani price ne ma daidai ana kun gani masu bai kowa da price din shi daga 1991 abun 91 abun sai 1960 sai 19 abun duk price din da ya ma daidai in ka samu riba adadin shi baɗi na guda nawa ne muka tsaya muka lissafi ina da guda dubu miliyan nawa ɗari da hamsin ga wasu nan mutane da dama suna da wanda ya fi nawa yawa to ina zo na taɓa kaman wannan haka kun ga anan idan kana so ga wani price ne ya fi kowanne kyau me za ka yi anan wajajen sai ka je ka taɓa na menene na sama ina fata an fahimta sai ka taɓa na sama idan ka taɓa na sama shine zai baka price na daidai wanda sama shine wanda ya fi ɗan yawa kun gani 1,845 US dollar. Da wannan bai fi kasa sa 10 dollar ba a baka waɗannan abubuwan. Shi ne mutane akwai wanda ya kira ne ce mun ya sa 20 dollar a shi faɗin nan ya ba shi almost 3,000 dollars. Akwai wanda ya kira ne ce ya sa 20 dollars ta ba shi almost 1,000 plus dollars. Haka waɗannan abubuwa suke. Wannan na yi ne for the purpose of training. domin mu yi abin da na yi deposit din wannan kuɗi ne na sai abubuwan nan saboda ku kuma ku tutorial ku gani. ina fatan kun fahimta da wannan nake cewa sai anjima in za ku sayar da ma kun ga haka sai ka zo kai adjusting ɗin wannan price na daidai USDT ɗin da kake da shi kun gane ko kuma tunda ni yanzu sale zan mai kun gane sai in zo in ce mai editing sai in zo in ce 100% ɗin kuɗi na kun gani ai saboda wannan yayi kasa da abin da na siya ina ce in Sale to ya kujera yayi kasuwa ta yi sama kaga price ɗin da ka shiga kun ga na siye shi a 2000 plus ne ko to in price ya sama ya kai irin 5000 plus kun ga ya riga an ciri ba ta yaya za ka gane 5000 plus shine nan wajen za ka zo ka taba nan za ka samu ribar baka sai maka ce 100 pasa ko gani akan 5000 ko 0.01 ne a yake ko 1 mene bari mu bar shi 10 1 kun 150 dala to abin haka ne di price ɗin da ya ƙara kun ga ya zirin da muke kai yanzu zero guda nawa ne ɗaya biyu uku hudu biyar lambobin ku guda hudu ne sai zero to nan ma an ka zo kai lissafi ɗaya biyu uku hudu sai mu ce biyar sai mu ƙara ma da shida sai mu ce 5 7500 to haka ake holding din abubuwa yanzu mu ƙara cewa mun goge shi 0.02 muna da 30,000 US dollars jama'a haka abubuwan suke yanzu kuka kyale shi abin nan Allah ya taimaka ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya nan da za ka zo kai arziki abubuwan haka suke abu abubuwan an kula ranka trading da inda ya dace da wannan nake cewa sai an jima until then happy trading goodbye Allah ya tashi mu lafiya